dai za su ƙara fafatawa da jihar ido jihar katsina jihar ido wallahi wannan kokowa daga shi nan dan jihar katsina shi ne mai jarbaza ido kashi nan ido ido katsina ido katsina ido kashi nan wallahi na so ya murda shi gashi nan karfin tsiya yake so nuna masa wallahi da jara iddo gashi nan gashi nan gashi nan jihar iddo jihar katsina gashi nan billahi lazi ya ya so da ki kafarsa amma ya kasa wallahi ya so da ki kafarsa amma ya kasa gashi nan dai jihar iddo jihar katsina jihar katsina mai za jihar katsina ya shawo gero horon gashi nan wallahi in ka bari an ka kashe na ba nan kai ta sa ba ne ko ka tura ne yana dada ah, ya sa gwiwa wallahi

wancan shekaru ne da kuma wannan shi to dan katsina yana da foyan daya gashi nan wallahi yana so ya bude gashi dan dela idan yana so ya bude masauta saboda wallahi yana so ya bude masauta to fa to wallahi gashi yana so ya bude masauta gashi nan dan katsina da dan delta gashi nan dan katsina gashi nan gashi nan gashi nan wallahi ya rike masa hannu gashi nan billahi lazi la hawla wala quwwat billahi lazi an yi wanwan za su je su sha ruwa su dawo domin mu gani wa zai kara komawa yayin suna wanwan yanzu a wannan kowa gashi nan yana buɗa ma ka natsu ya yana ture shi ba ya cinye wallahi Roşam. Roşam. Roşam. Havası da değil. Kai buro uba tsaya mutu. Work him hard. Work him, work him, work him. Dik, dik. Ka shake mai wuya mura. an shaƙe mai buhari ne kuma da bayelsa za a fafata yanzu katsina ah, bayelsa a shi nan gaskiya da gaskiya mala ya sai mala ni wallahi ban ga ban ban ga yi goyo ba ga an goyo ba ga an yi haka an tayi an an tayi an bai rama ba gare shi sama to gaba ka ta kara gaba ka ta kara ko ta ta kara tsohon dan kokowa ne dan kokowa kai dan bol baka tika shi ya wani ya miki ya yaro ya dawo dan cin kuma kuna amma shi wannan gaskiya yana wanda aka damu Hazari ya ban sani ba. ina da ina ne a gaya mana mana. Ina da ina ne. To masu kallo wannan dai tsakanin jihar Delta ne da jihar Adamawa ake bugawa. Tsakanin jihar Delta wallahi tsakanin jihar delta da jihar adama shi nan kai mai adamawa delta adamawa delta adamawa billahi lazi ah, adamawa wallahi za a barna fa dan adamawa ya tayar wallahi dan adamawa ya tayar ya kwashi kafarsa sa lahu wala quwwat billahi allazi ya kwashi kafarsa wallahi ya kwashi kafarsa amma wannan kokowa dai ba ta kisa ba alƙalin wasa bai ba da kisa ba gashi nan za su je su huta su dawo to ba su kallon mu dai ba mu san al'ada kokowa ba amma dai wannan alƙalin wasa ya ce ba kisa ba ne ba kaye ba ne gashi nan za su je su huta su dawo a wannan lokaci a ba kaye ba ne

wani abin ka ci bal to ka hau to kai bala tana kai yadda ci yadda ci daure ya hajjo ma ba kai da sako da kuma makaho makaho ne eh, eh, mahari mahari ne fa na ga maka maye ne wani yake tura mai wacin da yake tura ta eh, daman yana ya zo ya dauka haka dauki mai dauki nan da ya baka a gani a gani ya yawa yawa yunkura yunkura bulaki wato dogon ne ya fi shi biyu da kasa kasa ba kasa kasa shi kasa ka ne dole kasa eh eh eh ha ne yanzu ka gare ni da ina gidan Muhammad da nuna sai da da kana tafiya kana tafiya kana da da Na rantse ma da Allah ya yau na gani. Oke, baka taɓa kallon kokowa ba. Ha. Eh, bai taɓa kallon kokowa. Ai yaran bayan gidan wasa na. lokacin gidan musbawa kuma lokacin ana da. Ni kalle ga gaban na ni zuwa gidan wasa. Eh, a wani lokaci wala da ina ganin suna kokon ku he eh, an tashi kokon he zo dambe wallahi duk je ne ga su da ina suke babu wani duk ne lego wallahi duk ne sun lego lego duka wasu ma na ci gaji ko wasu ma na ci wallahi ne yana uku dinka masu kallo jihar kano ne da jihar iddo dai kuma za a koma jihar iddo shi yake sanye da wando wato jar wato bulun baza eh, kano kuma shi yake sanye da ja shi yake sanye da bakin wando masu kallo to masu kallo ido kano ido kano gashi nan ido kano gashi nan jihar kano da jihar ido wallahi mm, kai wannan kwakwa tana da abin mamaki fa masu kallo billahi lazi wani gashi nan ya kwashi kafarsa wallahi dan jihar kano ya kwashi dan jihar ido billahi la hawla wala quwwata billahi lazi a minti daya wallahi a minti daya ya narkaɗan jihar kano da ƙasa amma ba mu sani ko an ba da wannan kayi ko ba a bada ba to gashi nan dai ba a ba da wannan kayi ba alƙalin wasa ah. ya hura ya ce zai sha ruwa su dawo a wannan kokowa tanan jihar ido da jihar kano a wannan kokowa jihar ido jihar kano gashi nan to masu kallo action an dawo jihar Kano da jihar Ido Kano Ido jihar Kano da jihar kashi nan kai billahi lazi dan jihar Kano wayo ke da shi kai masu kallo kai la haula wala quwwata masu kallo gashi nan ana fafata tsakanin jihar Kano gashi nan ya kara ya haula wala quwwata yi barna wallahi an kwashi dan jihar mm, billahi lazi ya kubce kai na lillahi wa na ilaihi rajiun kai wallahi wannan kokowa akwai ban al'ajabi a wannan kokowa gashi nan billali da ya kwashi kafarsa amma da wahala ta sa ya sake ta gashi nan ido kano jihar kano da jihar ido jihar kano da jihar ido gashi nan jihar kano jihar ido gashi nan billahi lazi yana so ya kwashi kafarsa amma ya gagara gashi nan gashi nan ya juya shi ya murda shi wallahi jihar kano gashi nan ya so kwashi tofa ya kara fudda shi wajen buhu wallahi ya kara dan jihar kano ya kara fidda dan jihar ido wajen buhu malkalin wasa ya masa gargaɗi to mu san gargaɗin mai bari gashi nan sun kara dawowa cikin fili tsakanin jihar kano da jihar ido jihar kano jihar ido jihar kano jihar ido gashi nan gashi nan ya dauki kafarsa wallahi kai la hawla za a yi barna za a yi barna la hawla wala quwwat shikenan wallahi ya kai shi kasa dan jihar ido yayi kai an kada dan jihar kano wala dan jihar ido ya kada dan jihar kano a wannan kokowa a wannan lokaci to dan jihar kano ya yi winin dan jihar wato ya kada dan jihar delta dan jihar ido gashi an daga hannun dan jihar kano shi nasara a wannan kokowa kano kun zo da malamai kano wallahi ko kayan ka dan liti za mu je mu shirya muku dan liti ko kayan ka za mu je mu shirya mu zo da kwasara